ka kada ka manta da na subscribe sannan ka danna suna sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na kowa da zafin su kada a barka a baya na gode ko kuwa tsakanin adamu abdu adamu abdu na tawa adamu abdu na tawa adamu abdu zakiru adamu abdu ya mai zakiru tawa cha cha cha cha kuwa ga ta na mai ban shawa adamu abdu zakiru zakiru yaro ne gaban adamu abdu adamu abdu shine mai jiki adamu abdu shine mai jikin a gaban zakiru adamu abdu shine mai jikin gaban zakiru amma wallahi adamu zakiru ya shiga sai ya kai shi shiga adama abdu ana ta kuwa adama abdu ya wake adama abdu ya wake kai kai kai alhaji muhammadu amka alhaji Sani gine bisawo cha cha cha cha cha cha cha cha alhaji abbas ga yaron kanan amma adama abdu ya ta gangane ko ta ina ya ce yaro baka sani kumya a wannan hili haka adama abdu ya ce amma kashi ina ganin ha yau akwai kokowa kaji zakiru da adamu abdu akwai kokowa adamu abdu da zakiru kokowa ga ta nan kai sai ta ta kokowa wadda yake sai mai rabo eh sai wanda allah ba rabo wallahi kokowa ce za a yi sai mai rabo sai mai rabo kokowa ce tsakanin adamu abdu da zakiru sai mai rabo adamu abdu da zakiru sai mai rabo Allah zakiru zakiru da adamu abdu sai mai rabo zakiru da adamu sai mai rabo sai mai rabo zakiru zakiru adamu abdu zakiru adamu abdu zakiru adamu cha cha cha cha cha cha cha ko kuwa tsakani da Allah ko kuwa tsakanin Zakiru da Adama Abdu wallahi Zakiru da Adama Abdu Zakiru da Adama Abdu Zakiru da Adama Abdu Zakiru ka bi hankali Zakiru ka bi hankali Zakiru ka bi hankali haba haba haba haba haba haba haba haba kai kai kai kai kai kai maza to ga mi andura yasa zaburo kai kallon kokowa ana hilin gulbana kaga irin yadda zakiru ga son shi ban kare adamu abdu adamu abdu barkalla ato ne gaban zakiru eh wannan kokowa ga ta nan kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai wallahi kokowa haba yan kallo ya kun yi yauci kun gani an dai ba cin kallo har ma ba ta kai ba wannan kokowa ta yi shawa wallahi eh kokowa amma ba ta gaye ba kenan wannan kokowa ta yi shawa eh adamu abdu zakiru to kokowa tsakanin adamu abdu da zakiru ga ta nan wallahi zakiru adamu abdu ka san adamu abdu dan kokowa ne ne ya mai taya shi da shi eh ka biya hankali zakiru yaro kake gaban adamu abdu to yanzu ga kokowa nan an bi dawo kuna gani minti hudu gare ta eh, da kokowa wannan adama abu da su da zakiru to kokowa kokowa an rabata.